فصل في شروط الصلاة wannan fasali yana ɗauke da bayanai waɗanda suke nuna shara'i na sallah abin da ake kira shara'i shine abin da wannan abin baya cika sai da shi wato waɗannan sharuɗan da za a kawo idan mutum bai cika su ba ana ganin sallar da ma in yayi ba kai ba mun yi bayani sallah tana daga cikin a'azamin ibadat mafi girman ibada duk dokoki ga baki ɗayan su da aka tashi saukar da su saukar da su ya ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah ta aka yi da kansa ya karɓo duk ibada ga baki ɗaya malaika jibril ne da fakko da ita yana fakkowa da ita ɗaya bayan ɗaya amma da al'amarin sallah ya tashi sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع اللطيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إسرائيل يعني إرادي يجي سمع تباشي صلى كما يجي تفتح اسمه من البخاري ومسلم بأن ya karɓo إنكما ɗin kuma safiya ملائكة جبريل daga جاء jibril kamar da ya a cikin muwaƙa malaika jibril ya sauka ya shige gaba yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyi da shi fa sallah fa sallah rasulullah fa sallah fa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha aka tambaye biyar ya zo da asuba ya zo da azhar ya zo da al'asr ya zo da magriba ya zo da isha sai ce bi zalika umirta yadda na koya maka dinna haka aka umarce ka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo Madina aka mandari ya hawo koyar da sallah yace sallu kamar aiki goyo ku salli dan haka sallah ba ra'ayi a cikin ta eh sako ne na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yayi ya gani shi kuma yayi sahabbai suka gani dan haka ne ma ake tayi hakan don a karantar da mutane yadda za su yi wannan sallah sallah an yi ittifaqi wanda ya inkarinta a cikin musulmi a yanka shi wanda kuma yake yin sallah aka ga lokaci zai fita yana dan musulmi za a kirawo shi wani lokaci zai fita baka sallah ba ya dai sai ce eh na yadda sallah wajibi ce a kaina amma na kiya da zan ba to da akwai alƙali kusa na musulunci sai ya ga yamma. shi kuma zai turo a kama shi a kai shi kotu me yasa baka sallah ba ga lokacin da zai fita na ba ka maza maza ka je kai alwala kai sallah kafin lokacin da ya fita da a guda idan aka ga bai ba aka zaka ta ai alƙali ka ba shi umarni ya sallah bai ba gashi har lokaci ya fita sai dai to ya masa haji a ga tabbatar da cikakken hankali da yana da cikakken hankali da komai da komai sai a yi masa haji a kashe shi a kai shi makafartan musulmi a dubu waɗanda za su yi masalla ta a neman yan malamai jigari jigari za a nema a haɗa su masalla a kai shi a kunne shi a makafartan musulmi tunda musulmi ne ya yarda da wajen cinta wannan abin da aka masa haji ne kisan musulunci aka yi masa in kuma ce ni sallan nan ma ban ma kai da wajibi yake kawai ni nake dai gawar al'ada za a kai ba shi kwana uku a kai shi a rufe shi a kotu da kyakkyawan abinci da sutura da wajen kwana mai kyau kun yi tura mun malami ko uku da safar da ranar da daddare yana na wa'azi in kwana uku ya cika bai yarda da wajen cin sallah ba ko bai ba sai alƙali ya a yanka shi a kai shi kabarin raka san inda arna ake kunna arna a masa dunnewa irin ta jakai ma'ana a yi masa amshi a jikinka a tura masa sa a kansa dukiyar ta a zuba a baitul mali ba za a yi masalla ba ba za a yi ma'addu'a ba ba za a nema mace ba ba za a yi masakaba ba ba za a ainihin wasu raba gadon ba ya musu arni da wannan sallah shi take da wannan haka sai na Umar idan ya ya zuwa cikin wa aika ma gwamnonin sa cewa inna ahamma amrakum inji as-salah mafi mahimmancin abin da kowane gwamna zai tabbatar ana yi a tsakuta ji umar shi ne sallah wannan yana fassar ayi kace cewa alladina in makkannahu fil ardi aqamu salah wanda in na ba su jagorancin kasa babu abin da yake damu su fiye da a da sallah kun ga dai yaro tun yana shekara bakwai aka ta umarce shi da sallah in ya kai shekara goma baya yi a fara tsula masa bulala saboda kada ya tashi arni shi ne yake wa shurutus salah sharuɗan sallah taharatul hadasi a samu tsarkin kari mun yi bayani abin da ake kira kari suna yi wanda suka yare alwala kamar mazi da mani da waji da bawali da tusa da bayan gida wa taharatul hadasi da tsarkin kuma najasa da kazanta shine abin da ya shafi waɗanda abubuwan da kuma abin da ya karu a kansu na najasa da sauransu dole ne a tabbatar jiki ya samu tsafta zuciya ta samu tsafta ainihin wato tufafi sun samu tsafta wurin da za a yi sallah ma ya samu tsafta shi yasa ibnu qayyim a cikin littafin sa qayyim wanda ya kira shi wato tahdibu sunan yake kira fa kan da yawa mutum ya kan yi tsarkin jiki ya yi tsarkin tufafi ya samu tsarkin guri kuma ya sallah ba sai saboda babu tsarkin jiki akwai mutum da yawa yana jan sa a ƙasa ya shiga masallaci ya yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ma ka sake sallah ba sai ba ido ya sake alwala ya sallah yace kuma dai ka sake mace ba ta ruku sai ta je ce kana imarkar sai sake alwala ya sake sallah da shi alwala ta mace wani ba yace ai zan tukan da yake a kasa alama ta girman kai duk mai zan tuka a kasa in yayi sallah ma Allah ba zai karba ba kun ga yan tazarce sai a gyara alaramma yan tazarce sai. dama ya ji wanda yake ganta zanta za ta zanta da shi ta jahannama ranar alkiyama ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yace salatu la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku san san Allah ba zai kalle su ba ba zai musu gafara ba kuma suna cikin tadewa ta dindindin sai ka suka ce man ya rasulullah qaru wa qasaru sai ce al-mannan wal mubdil wal munaffiq sil'atahu bil halq al-kabir يسح المنان وانده زي مكعب ينظر والمصدر ان الجن تساع قطع هو الجوكي ذا قطع كولي ذا كومياتي كو الجبا والملك في السلعات هو الخالف الكاذب لكن وانده يسح الانسوان قليا اكن سدلسا والله سلاه تريد عشرين نسيه الهال نرى تريده يا الانسوان نرى عشرين سألنا وليك الليش ذا بزي مصرها ما فا بزي ذكا انت باينا تكين da su ne turku da gaskiya ko mai zantuka kun ga nan rashin tsarkin aƙida da tsaftarta yana jawo aiki ko da ya kyau a fili ya rubuta ranar alkiyama saboda haka ne aka ce taharatul qalb taharatul badan taharatul makan taharatul abin wato duqa dole ne a samu waɗannan sun tsarkata wa taharatul khabath min al badani dole ne a tsaftace jiki daga dukkan kazantu wa saubi da kisan da za a yi sallan da shi shi ma ya tsarkaka daga kazanta da najasa wal makan da gurin da za a yi sallar dole ne shi ma tsarkake shi Allah ya ce wasu ya baka fasahir wa satrul aurati dole ne a suturce al'aura kuma kada mutum ya salla al'auransa na waje abin da ake kira al'auran namiji daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa shine na wajibi ragowa kuma duk na kamala ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya salla babu komai ala atiki akan wuyansa na dole mutum ya sa tufa ta rike masa hauriya shiga dai ta kamala ta ƴaƴan musulmi wata muke da qibla qibla dole kuma a fuskanci gabas daga cikin sharadin sallah Allah ta'ala yana cewa cikin alqur'ani ko fa jihakum shatara al-masjid al-haram fa haythu ma kuntum fa wallu jihakum shatara dole ne mutum ya fuskanci gabas in zai sallah gabas ko dai ainihin ka'aba din in kana kusa da ita ko kuma jihar ka'aba din kamar mu daga nan jihar muke kallo nan dai insha Allah aka mike duka rukunan da za a yi wa masu yawa bane za a je a tarar da ita wannan shi ake kira jiha inda ake zantan ake tsammani mai karfi nan za a samu gabas wa tarkul kalam da barin magana da can ana magana ma ko da ana sallah sai da aya ta sauka take hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin na cikin ma'anansa sakitina kuna masu kamewa ku shiru shi yasa wasu sabbin sun yi tafiya ba san wannan ayat ta sauka da suka dawo suka shiga masallaci sai suka dinga mutane magana suka ja musu shiru shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da aka idare ce musu lalle daga yanzu an hana magana a cikin sallah daga yau an jera magana a cikin sallah inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa du'a wa qira'atul qur'an abin da yake kawai kenan a cikin sallah wannan yana na cikin hadisin bukhari da muslim wa tarkul af'al al-kathira da barin ayyuka masu yawa mutum yana sallah yana toshe toshe yana jan gemu yana yamma ka in ya'insa yana waiwaye waiwaye yana ɗaukar sama duk da ga mutum da rasa ya aka ne haka zuciyar ba ta nutsu ba قد أفلح المؤمنون الذي لهم في صلاتهم خاشعون خاشعون في صلاتهم ما هو كشوك دكان كان دكان أشكين سلم إلا سكتا إذا سكتا لا يزيك ينسو دكنامين سكتين أشكين سلم وكن دائما سنة لك علينا جري وقد تكي سانو إيرارانا القيامة دم حكا أيوكا ما سيوا أشكين سلم وكن كنا قاتا دعبن بيسا أي كيدي دماغ سيوا جل أنك أيوكو بيسا akwai yan kaɗan da suke tasowa misali ka hango sahu a gaban ka bai cika ba gashi kuma yana cewa in sahun gaba bai cika ba aka sallar na baya to sallar na bayan ba kai ba to sai kai kokari ka cike wancan din tafiyar da za ka ka cike wannan shi na aiki ne kaɗan bai ba ka sallah ba sannan kuma mutum ya shigo kana shigowa kofa ga sahu ɗaya a masallaci kafin ka ƙara ko katar an yi rukuni to kana iya yin rukunin ka daga can don ba haka ba kafin ka ƙara sunan za ka rasa sallah sai kai ruku'u daga can sai kuma ka tawo a dubbe haka zaka shiga cikin tsawo wannan shi ma ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sahabu zadaka Allahu shirkan wala ta'ud Allah ya kara maka dai kada ka maimaita to kada ya maimaita mai ɗayan uku yayi gudu yayi ruku'u a bayan sau ya taho cikin cikin ya shiga sau sai malamai suka ce wani uku wanne ɗaya daga cikin uku haka ke kai saki zai iya komawa zuwa ga gudun da ya da dama an ce alaikum bis wa ma ajraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu zai iya komawa kuma zuwa ga yin ruku'u kafin ya shiga sahu zai kuma iya komawa zuwa ga binciken da ya yi ita cikin sahu to wanne aka hana cikin uku sai ga hadisi ya zo daga Abdullahi bin Zubair wani mutum ya shigo masallaci sai ya ruku'u ya gangaro shiga cikin sahu ya ka tambayi Abdullahi bin Zubair da Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas da mai yake a cikin tamamul minna cewa wannan ya halatta suka ce eh ga mina sunna wannan yana cikin sunna kenan hannun yana komawa can da baya cikin sunna sai shine da kawo da gudu mutum yaga an tada sallah sai ga mutane rasa ta tsara ta wannan ya saba ma sunna da kawo a hankali abinda ka samu ka sallata wanda kuma ya tsere ma karama to wannan shine a fa'alu kafira din sai kuma wani hadisi da ya cewa in kana sallah malam zai kara mana bayani a can kana sallah kunawa ta taho ko maciji ya taho ka ba abokin gaba ne ko ya wuce zai iya dawa kuma ya wuce kana ba ka nutsu ba ina ba ya ta wuce ya ga mutum yana kaga ba nutsuwa to yake ka kawo ta hari in ka same ta cikin sauki ta buge ta shikenan in kuma ka ga abin zai duli to sai kai sallama ma su kullum ka fara gana da abokin gaban ka don ya iya yau kwana ya wuce wani yana sallah in ya je bai samu ko zai dawo sai kuma kana sallan gaba shi yasa duk a samu nutsuwa cikin sallah aka ce mutum kayan sa ma isa a gaba kayan ka duk da kashina ya zama yana gaba dan da yawa an sace mota da babur da keke a masallaci an sha sacewa da yawa da takalma ko masu tsada wani ya so takalman dubu talatin sai wani kama Najeriya ta so takalman dubu talatin yanzu aka ɗauki buhun masara nau kenan sama da buhu ashirin a cikin talaka ka ringa taka buhun masara sama da buhu ashirin isa yi lillahi ka ci a zannan duk da buhu ashirin ka ci ya ka raba talaka wata kila zama sababin shiga ka aljanna wa auratin rajuli al'auran namiji ma baina surrati ila rukba daga cibiyansa ne cibinta zuwa gwiwansa wannan ita ta wajibi sauran kuma na kamala ne a cika su kamala ne wal mar'atu kulluha auratu ita ko mace duk da baki ɗayanta al'aura ce ina malaman da suke cewa ba wajibi mace ta rufe jikinta ba da azumi suke ta gaya wa duniya ta hijabi ba wajibi bane kan waɗannan malamai san zuciya su kai irin su ne shehu usman dan fodi yake cewa ulama usu'i ansaru shaytani malaman da suka karkace na gaskiya suke taimakon shaytan ai da can duk wanda ya sani nan shekara hamsin da suka wuce arba'in mata da rana ba sa zuwa unguwa sai dai ki fita bayan sallar asuba kafin gari da duhu kuma ki dawo bayan sallar magariba gari ya ƙara yin duhu amma ba za ka gama ki ni kaina na ga wani gari a a daura da muka je wa'azi karkarku ba ya ki gama shi da rana a karkarku ba gama shi da rana ba kuma abin mamaki gidajen su duk kofa ne da shi gidajen garin gaba ɗaya da kofa ai eh, a cikin juna su idan mace tana son ta je kowane gida ta cikin gidajen za ta sani na zan ta wajen kwana na biya gari amma ni ban zama ta tana yawo a tsakar ƙaryar garin ba ko ba ka zama kin ɗaya da taba ba sam ko ka ga kanti ana so da taba ko ka ga kawo babu daga dan gwangwani zuwa gwangwani mai garin magajiya ƙarƙar kushe ga yake ce muka yi wa'azi dama kan sarauta ana kiranta magajiya duk fulani ne gaba ɗayan su kuma dangin juna da wannan gidan da wannan da wannan da wannan sai duk ɗan uwan juna ne kuma duk inda suke aiki duk inda suke aiki a wani gari ko a Abuja ko a ina idan bikin ɗaya ne su bikin ɗaya zai yi biki duk gaba ɗaya sai sun dawo sai sun haɗu sun haɗe kan idan ba da an ga mutum ya ko tawa kake da su ka bangare gari maza ko ka daina suka bata musu yara ya ga gari kare da haɗin kai malam bai tsafta wannan irin da kiya na mutane nan ko duwa na gani eh haka sun ban labari shugaban shi'a na katsina ya jirya kai musu shi'a suka dinga matarsa da tsabga Allah suka yi masu tuka suka fafasa motar suka ce in ya tsara dawa garin kuma ya ga abin da na yi har yanzu a gani yanzu nan ina ko ina duk yan shi'a sun fafa yara na da maza ciki suka yi mutane suka ce wani ta'a suka yi suka yi suka kawo uba rago wai a yanka wai a kawo ya fatima yan mutu'a ce ba haɗin kai a yanki barna ban mutane ba su haɗa kai suna kare kansu da ƴaƴansu da zuriyarsu da guraren zamansu wallahi haɗari za su ta faɗa da yake wal mar'atu kulluha awratu jikin mace da baki kansa al'aura ne ma a dal waje hawar kafaini in ka ɗauke shafin fuska da tafin hannu shafin fuska da tafin hannu su kaɗai ne za iya wayewa a jikin mace wanda akwai dalilai da dama da suka nuna in mace ta buɗe iya shafin fuskanta da tafin hannunta babu laifi amma sai ta sa hijabi ya rufe mata har ƙafarta lokacin safa ma ajiyar ƙasa yake yi abin da yake jan ƙasa ma sai gida da gida duk da a kare mutuncin mata ne yanzu da ba fara mutuncin nasu ba ga shi nan alfarman mata da martaba su da girman su ya zube ni da naga a cikin gari mutum da hoto an wato cikin da kalle ga yana kalla kallon mata sai zai kuri ma a gaban ka su waɗannan sun gama jami'a duk ɗan jami'a ne ga sunayi da wajen kana da kuɗi wannan ɗan kasan ne waɗannan gawarori ne waɗannan ɗan mata ne waɗannan kaza ne a zube maka da zuwa gaban ka sama da ɗari biyu a ce ka zaɓa ba tarbiyya talibi kima talibi ina ta yadda aka watsi da tarbiyyar mata aka daina karanta su aka daina mutunta su aka daina karrama su aka daina ganin mutuncin su me ya jawo kawai duk sun mutu yara an gaji a garin biredi ko sha'awa ba yanzu na addini ta tsirara duk sun zuba sun sun kalance sun huce ko abu ne sabo a me ake kawo shi a leda duk abu sabo na gan shi a bayi a cikin teku a cikin leda a yi to Allah dan a mutunta mace yake kullum sabuwa ce a fa'ali da kare kada kowa ya ga adanta sai mutum goma sha biyu duk wanda za a cikin mutum shabi ya zama ta kuma Allah ya lissafa su kuma bai kama sunanta a ciki ba يجي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بقولتهن أو أبنائهن أو أبناء بقولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإيبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراتهم. إذا مش جايبين مشاهدين. أكثر مجلسة شيء جادلسة جابانسة baban mijinki shi ma zai iya ganin adanta babanta da ya haife ka shi ma zai iya ganin adanta sannan aka ce ƴaƴanka da ta haifa ko na wannan mijin ko na wani gidan za su iya zuwa su ga adan su haka nan ƴaƴan kishiyarta wannan kuma za su iya shiga su ga adan kishiyar su babu komai wannan haka aka ce shakikanta da mai ummanta da mai abbanta da ƴaƴansu za su iya ganin adanta da ƴan uwanta mata da tsaffi waɗanda sun daina sha'awar mata sun ɗari da arba'in da hamsin ɗin da suke irin ba ka sha'awar matan ma da kuma irin masu hidima ƙanana da suke shiga suke hidima masu aikace aikace da sauransu da kuma tsifir ɗan ƙananan yara allazina lam yazmaru ala auratin nisa wanda su ba mu kuma san me ba su san al'auran ma mace musan me ake nufi da aikirai ko a kan abu ko aikata ba da Allah ya gama sai ce wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to karramawa ta ƙarshe kenan da Allah ya yi wa mutum ya wata ce a'a ai mata kaza kaza a ba su haƙƙin su a ba su yancin su akwai huma dai akwai kaza akwai free will suka ta kare wannan kalmomin da yan boko shi ke nan da abin da ya tasiri da su sun kashe mata su a kasar kullum sai an yi ɗaukar amarya mace tana tafiya ƙarfi za ta kama ta da ƙarfin tsiya su kai ta ɗaki su arba'in sai sun yi su tsoro da haka ake a cikin kullum yanzu ga mutuncin su ya zubi mutanen da ta kai mutane suna tafiya masu ta hanzar saboda kunya da saboda kin gaba can ka jannawa za ta hidin su kauci ra'ayi ce su ba ra'ayi duk da wannan tambayar da suka ba ta kasar su da suka ga cewa wannan ɓace ba kada su dame su kaɗai mun ba kwanciyar hankalin da ba su da ita yanzu da a turai da kowa nan gindi ta da bindiga kai ba nan lafiya kowa da bindiga tana su ta wani zai shi kowa da bindiga suna nan suna nan shiri na na sati takwas a bbc wai ainihin wato wai yanci dan adam wanda sako ne na kafirci ake isarwa na a gurgunta tarbiyya kullum haushin da suke gudu dan me zamu gudu ta Allah dan me zamu yarda da Allah wai an kafira mana ha Allah da ya halice mu shi ne su ce mu من يكره سوء من يكره بيت وشيء سوء أجنى الله كل أبو يكتك الجنة إنه الله أما يكي الذين كفروا ينفق إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah ya ce wa hakika kafare suna kashe dukiyar su gamsu toshe wa mutane gamsu kamar yin Allah. Allah ya ce sai kun gama kashe dukiyar sannan ta in dai ba mu ne musulmi muka ce ba ma san musulunci ba an gama sai dai mu ne musulmi muka ce Allah ba ma so to rayuwar nan dole amma in dai muka rike duk abin da turawa suke wallahi kan shi ko shi ne yake wanka kai da kuma tafin hannu wa tukrahu salatu fi tarawih illa idza kana fawqaha shay'un yake wa tukrahu salatu an karhanta sallah fi tarawih a cikin wato wanduna to kaga nan da babu istisna'i ya ita malamin nan ya zo nan yace wa ikra bi salatu ita an karanta sallah fi tarawih a cikin wanduna ya ka kwana nan sai an da masallaci an kana da sallah da wanduna ya ka yi ya ga masallaci ya ne sai ya ga zaki sai da ke sai shi gole sallah ya ka rabi ya bayyana da kyau ga mazajin halin da liman ga nan akan gare ku da aka ya ce tsarin masallaci ake ce sai da yanzu yake aka da ba ka ake ba an ce illa karatun ne ba a ƙara ta ba ga zan ta tsaya a nan mata gefen illa din ba لكن بس أقول لك كم مسلاك في التراويح هم كمان تصلي تشوف عندنا يوم ما قال صلاة كذا قال صلاة تقول عندنا كذا وقال كذا إلا إذا كان فوقها شيء فإذا أقول ما أبغى ثمن كا لا تريد إذا ما أبغى ثمن كا ليجا كذا هو هو بقوم بياتي هو ليجا هذا ليجا ده من جو أي سلام Yasa ko ma alƙala wani da ya kai zuwan nan yake wasu sabu alaihi labari da akar masalla ita lagan da shi ne risala ya a jiran bankin fataha ne da shekara a watsa man nono in ya mutu shi da ran sai mutum ya rasu samu samu kindirmo ana kokon ya biyu sai a kyara masa aka ne da wani ya ce akar masalla ya na ana kyara mutum kindirmo biyu a kai ta ne misala ya ce wani wani sai ya alaihi laban a rana ya bani ba labinu labinu labinu yana nufin wato tubali da ake kare bayan matacciyar an masa lahani yace ai fahimta ba in da ake to Allah ya kiyaye mu da mummuna fahimta yawa kaga wannan kiran dan fata wannan kafa illa idan kana fawqaha shay'un wa man tanajjasa thawbuhu wanda kisan ta tanajjatu wa lam yajid thawban ghayrahu ya bincika ko bai samu tari rigar ba don da ta ga mutum sai shekara goma da riga ta ita ake ta wankewa ita ake ta gojewa ita ake ta taimaka shi saboda karancin tufafi yana daga cikin abin da Allah ya mutane yawan tufafi walan yajid ma'an yaghsiluhu hudu ko bai samu ruwan da zai wanke wannan najasar ba aw lam yakun indahu ma yalbasu ko babu a gurinsa wanda zai ara masa tufafin ya sa har sai ya wanke nasa hatta yaghsiluhu hatta ya wanke nasa wa khafa khuruj al-waqti kuma yaji tsoron fitan lokaci sharadi nawa kenan sharadi wanda rigarsa ta zama najasa bai samu wata ba bai samu wanda zai wanke ba bai samu wanda zai ara masa ba kuma yaji tsoron lokaci zai fita sai aka ce ne salla bi najasati ba abin da ya rage masa sai sallah da najasarsa domin duk hanyar da zai kawar da najasar babu kuma ya sallah da tufa mai najasa ya fi ya kwaɗe ya yi tsirara wala ya hillu ta'khiru salati baya halatta mutum ya jinkirta sallah li adam tahara wai saboda ba shi da tsarki ai Allah ya ce in ba ruwa ai mama in ba abin taimama ko manyan malamai suka ce ai sallah haka haka dai a bar sallah lokacin da ta ganganci ne babba ko yaki ake ba a barin sallah Allah ya ce fa in shuttum farjalan aw rukbanan in kun ji tsoro kuna gudu da kafa kuna sallah ko kuna kan abin hawa kuna sallah wa ma fa'ala zalik wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita wai saboda babu ruwan da zai alwala ko babu kasar da zai taimama ko kuma sa akwai najasa fa kada aka rabbahu ya saba mu Allah ma sa wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu wanda ya bincika bai samu abin da zai suturta sa da shi ba sanna uryanan ya sallata tsirara ya haka zunjir wa man akhta al-qiblata wanda ya kauce ma al-qibla ko ya kuskure ma gabas a adatul waqti in lokaci bai fita ba ya sake sallarsa dan malamai sun ce in ka sauka a guri kanka ya mutu karasa ina ne gabas mai muktasar yake man ta hayyara ta hayyara wanda ya rude ya zaɓi jihar da sai masa to kana tsakar sallah sai ne ne ta ai mai nan ne gabas ba ba kewa za ka yi ba sai ka juya ka juyo ka kalli inda yake ma nan mai gaba in kuma sai da kai sallama to ne zai ina ka kalla kai sallah kake nan sai ce ai nan ne to in lokaci ne ku kawo malamai suka ce ana son ka tashi sallar me ya faru ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an fita yaki sai aka yi gidan suka rufe sama gari ya tuhu tutun sahabbai suka raka gaba sai kowa ya zaɓi jihar da ke masa ya sallah amma kowa ya sallah sai ya ja alama don ya gane ina ya sallah alfatiya ta da safiya ta ce kowa ya gane ashe ma duk da ba ɗaya taron ba wanda ya kalli ba sai suka suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya faru jiya sai ce kan aji da ashkun salatikum sallar ku tayi to wannan da shi ake kafa hujja إعادة الوقت يساكي الوقت إنه يتبع وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة تقعد أنك تجعل شيء أساكي شيء في الوقت أتكلم الوقت فهي فضيلة wannan wata farilla ce wata daraja ce wani abu ne na wajibi wa kullu ma ta'adu minhu duk abin da aka ce kuma a sake sallah fil waqti a cikin lokaci to salatu adu minhu fa'idatu wan nafilatu da za a sake ba bisa sallar da ta tsere da kuma abin da aka yi shi a cikin nafila fadila wato daraja ce wani abu ne na farilla وشا فضيلة وفرضا وحتما ولازما وكتابة دكتور نظر يعني su goma sha takwas ne a cikin mutum ma'ana abin duk da aka ce a sake shi fil waqti in lokaci da fita ba wajibi ne amma ba wajibi na sharadi ba wajibi guda biyu ne akwai wajibin sharadi akwai kuma wajibin kamala to wajibin kamala shine wanda ake cewa in lokaci ya a sake ba amma in wajibi na siha ne ko lokaci ya شنو ده الفرق بينه بينه هو بينه يبقى في تعريف واجب كذا الواجب لغه ما اظن اللازم والحتم اظن يا جماعه كده اكان كده كده واجب لغه الساقط واللازم الا فاذا وجب جنوبها معنى اذا سقطت بدنها اذا كفا ان ام كشي تابوها wata ake tokewa in an toke ta faɗi Allah ya ne min ha wa ati'imul qani'a wal muhtar in suka ce wal wajibu fil istila ma yusabu fa'iluhu intisalan wa yastahiqu al iqaba tarikuhu wa yusamma fardan wa fariidatan wa hakman wa laziman wa kitabatan to Allah ya amfani da Al-Qur'ani hatman maqdiya ne kenan inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban وعدم كم سلوات آيَةٌ افترض ظلمة هذا صوت كما كم كما يتكتب الله هذا أوجبه عليه غسل الجمعة واجب على كل مختلف سؤال الله يسام ذلك يتوى كل إعادة في الوقت جاء بالله أكثر أرامة شيء fil waqti a cikin lokaci masuni in lokaci ya fita ba za a rama ba fa hiya wannan wato daraja ce abu ne mai daraja yin sabin ba tilas kenan wa kullu ma tu'adu minhu duk abin da sai an canza sallar da baki daya fil a cikin lokaci to fala tu'adu minhu fa'itatu ba sai an rama ba bisa wata ta tsere misali yanzu mutum yi sallar isha amma ya manta a cikin sallar ta isha akwai a najasa a cikin rigarsa yanzu zai lokacin isha ba ya wuce ba sai ka duba rigar da kai sallar isha da ita sai ka ga akwai najasa yaya za ta kenan za ta sake isha ko ba za ta sake ba ba za a sake ba saboda ne to ai mun sallah da najasa a cikin ne ne eh mutum yana sani da ka sani da kai da ake ya gaya ma inda kuma misali bayan ka gama sallar isha sai ka duba da cikin farka sai ga kashi ya kamata kai to kun ga bambanci kenan kuma mutum ya yi sallar isha ya manta raka a ƙarshe su jana ɗin yi bai suna da tuwon ya kamata ya yi sai ya sake sallar isha amma mai sa bai sake ba a can ai wannan ma wajiya ne eh? wancan rukuni ne wancan rukuni aka bari wannan kuma sharadi aka bari ki shi yasa lokaci a mazhabar mu ta malikiya ya fi sharadi ya fi ya fi sharadi muhimmanci shi yasa suka ce duk abin da lokaci ya fita ba a yi shi ba in dai sharadi ne to ba sai an sake ba amma in rukuni ne to sai an sake dole saboda rukuni shi ne sallar shi ko shara'i ingancin da yake kula da shi an gane bambanci tsakanin su rukuni shi ne abin da zai shafi gafarin sallar shara'i ko shi ne abin da yake kamala ne na sallar in ba shi sallar ba ta inganta ba wannan fa shi ne da rukuni rukuni shi ne abin da zai shafi jafarin sallar sharaɗi ko shine abin da yake kamala ne na sallar in da shi sallar bata inganta ba wannan ko shine na sallar to duk abin da aka taure wanda shine sallar aka taure shi to al'amari ya lalace in ko abin da aka taure din ba shine sallar ba amma sharaɗi ne na cikin sallar wannan babu komai shine bambanci tsakanin ku shi yasa kira shi fadila fadlu al-fadlu az-ziyada kenan asalin sallar to Allah ya sa mu dace alfa'idatu wacce ta tsere wan nafilatu da nafila dan kabar bar wannan a cikin nafila ka gama nafila ta tuno ta yi ta sallah mai riga ne na jika ba ta sake ta ba in kuma fa'ida ta riga lokacin da ya fita ta tsere shi ma ba sai ka sake ba to Allah ya samu da ha wala ya hillu baya halatta ta akhirin salati a jinkirta sallah li adam tahara saboda mutum ba shi da tsanki ko na tufa ko na guri ko na jiki dan ka rasa ruwa isha kama sharadin hudu wanda rigarsa akwai najasa bai samu ruwan wankewa ba bai samu wanda zai ara masa ba kuma bai sami wani tufan da zai sa ba to sallah jira jar ka ga an sallah da mu akwai sarki babu sarki na'am

hukumar saudiya ba za ta yi visa ba a nan sai da gwamnati mace ba ta ma kawai mai karatu sai da gwamnati wanda ce auren visa ana kawai an faɗa da amma ba ba to kaji abin da ake nufi auren visa ba wai taruwa ake yi da liman da gora da sadaki a ce a shafa an yi auren visa ba mace ita kadai su saudiya suna da doka ta musulunci da haka mace haka ba ita kadai shiga musu ƙasa ba su yadda ba sai ta zo da mijinta ko babanta ko wanta ko kaninta wanda yake muharraminta saboda can ana bin dokoki na musulunci to wannan ya sa ita kuma tana son ta je makan ba ta da mijin ko kuma ba uban bai yadda ba ko dai wani abu to sai ta nemi wani mutum sai su je tunda ba gaji suka shina ba mutanen sai ta ce wannan na ne ko dan uwa ne na ne ko kani na ne in aka haɗu to sai a masa biza saboda ganin sa sai su shiga jirgi su tafi tare idan suka je sai kama gaban sa sai ta kama gaban in za a taho shi ne yake bayani da don an je sarkin akan samu wasu sai su zauna ki tabar nasu wasu ko za ta barnar sai ta kama gabansa ya kama gabansa shi je ta da ko yana neman kuɗi ta kuma ta je ta abin da za ta in suka tafi kuma dawowa to nan ma ba za a bata fito ba sai da shi ba za a bar ya fito ba sai da ita tun da gashi a rubuce ko suka shigo ina ɗaya wani karanta ma saka ji ta ji ba ta ji da rantsuwa sai su ce wallahi tallahi da uwa ta yana nufin wai a musulunci ta ji da mutum rasuwa ta kama shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ala niyyatil mustahlaf rantsuwa tana kan niyyar wanda ita ka idan ka rantsa iyadda ko da kai rantsuwar ka nufi wani abu ba ita kai nufi ba shi da ta rantsewar shi Allah yake dubawa yardarsa da rantsuwar da ya yarda shi kenan sai Allah ya kama ka da ita ranar haka yanzu abi ke gada da haka babu gudu a na wai da mutum yaje gaban Allah ko su kanka ne za ka ci ana gayyata ka gidansa da kai ka za ku yaita ka ji a to ma sai na kuskure suke yi na'am na'am a shari'a ta ba shi dama ya kokarin kashewa na'am kuma kuma na ya ambaci idan yana ga aikin da ya kuma zai daga ya yawa ya talabce da wannan aikin yanku ta amma wannan kalmar sai ya talabce ina son dama a samu bayani kan cewa shi idan sallah ta ɓaci da mutum Na. ana buƙatar a yi sallama eh to malamai sun yi magana biyu ya zo da ma'anin in sarafa fala sarifu a cikin hadisin bukhari da muslim aka ce shi ke ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يجد ريحا أو صوتا فلا ينصرف sai dukkan hadisai kuma sai za ce falan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi me kenan a'a sai an gama sallar ne ibn abbas yake cewa la a'rifu in sirafa nabi sallallahu alaihi wasallam min salati illa bil takbir hadithun bukhari ba na gane in sirafa nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil takbir yace yana nesa baya jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ta hanyar ya ji an fara subhanallah subhanallah subhanallah yake gani. to in siraf ana daukan sa a ma'anan sallama ana daukan sa da anan yankewa mutlaka to da wasu malaman suke cewa duk abinda ba tusa ba ne ba fitsari ne zo mutum ba ba kashi ba ne in har wani abu ne zai sa shi a kan kansa don wannan sallah ba ɓaci ce ba shi ne zai ɓata ta akwai ta kuma mutum yana yin tusa wannan mutane amma in kai za ka ɓata sallah wasu malaman suka ɗauki kalmar in sarafa da ma'anan sallama wasu suka ce in sarafa a'a kawai ya biya ya fice sa tun ne in shi ƙadin ƙashin ta na'am ga ko da ana yi an suna lalle sai ka ga wasu a gadon asibiti suna kan ya ce mutum ba zai yi sallah amma in ka duba wani sai ka ga sallar ce an aje shi yana wannan shine babban bala'i da ke fuskantar marasa lafiyar mu shi yasa akwai wani jama'a jama'atu ralu wal irshad masu wa'azin magudawa sun shirya cewa duk ƙarshen wata za su dinga jartar asibiti suna koyar da salatin mari amma babban abin mamaki ba a samun haɗin kai daga marasa lafiya kamar yadda ya faɗa nan na je asibitin kashi ni na fito ina kuka amma kuma su suna kallon ban an rataye wuyan wani an huda nan an rataye kan wani an yanke hannayen duka ne wani an hutsire kafa wani ya karye guri shida an rataye shi an makale kafa tana sama sun gata shida bai sauke ta ba amma kuma an samu shi bibi an kunna musu bal suna tafi ai mutum an samu talabijin ana ana ana ana ban suna kaji nan a gadajen nan da gadajen nan suna sporting din wani club nan ma suna sporting din wani club ana ta kafa ana yau ya ji maka ta arata yasa ya fita da lahira amma yana amma da sun sallah yayi sai ka ga wani waya zai sallah waya zai yi sallah wannan shine babban bala'i da yake fuskantar mara lafiya shi yasa dole ne har littafi aka yi risala salatul mari yadda mara lafiya zai sallah duk littafin cikin kuka duba sai ya kawo bayani akan yadda mara lafiya ya kamata ya sallah amma kuma mutane da yawa sun hau gari sai ce wani ya warke ya rama ba a rama ka gani to in ka gani in ka mutu da wannan rashin lafiyar da su sallah ka gani mutum ya haɗu da Allah ko ba yadda ake so ba saboda haka wannan dole a sai an yi gyara sosai yau ai gwamnati al'amarin gwamnati al'amari ne wato na ita ba shawara ake ba ta ko ka ba ta shawara ma ba dole mace aiki ne ya sa lokacin da likitoci suka gaje na asibiti ne musu wazi akan yadda ya kamata a shigar da harkar musulunci cikin harkar lafiya daga cikin da ta mutu wannan wajen cikawan mutum sai ga likitoci suna tsaye akan ka ne ma shi da za ka mutu kuma ya shiru ba wanda zai lankana mutum kalmar shahada kawai inda suka tabbatar ka mutu shi kenan nake to wannan ma kuskure ne ba a kula da mutum ko da arne ne ka same shi a ɗakin siyasa kai da shi ya kamata ka kokarin musulunta da shi ko ka lakana wa kalmar shahada da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bi kafare har kan gadan su ya lakana musu kalmar shahada ya tabbata a cikin bukhari da muslim kama muna sakaci da wannan haka bangaren sallan nan bangaren kula da haƙƙin marasa lafiya da tace wani abu a jikin su da ɗaya musu jini da cire musu duk ana wannan zai da suka gaya mu da ganganci ma a cikin aikin yake akwai ganganci akwai mantuwa akwai kuskure duk suna faruwa a kashe mutum da kuskure ko a kashe shi da ganganci ko a kashe shi da mantuwa shine a manta a manta a yi tiyata a manta almakashi a ciki a dinki tun likita ya gaya mun babban likita nan asibitin kuroda duk suka yi bayani suka ce duk ga abin da yake faruwa ko mutum ya ma tiyata sai cire ma koda daya tsada gare ta to kodar eh da niyya cewa ake eh in an ba ɗaya ba mutuwa zai ba dama ɗaya safaya ce ɗaya kuma tana aiki to wannan ta gaji sai wannan ta ɗauka to sai ta ce ma ɗaya shi ne da lokaci za ta aiki alhamdulillah masu shan giya da masu shan kuri da masu shan taba suka jin nasu ya kan lalace don yau sai ce muna da wata na fiyayya amma dubu ɗari uku za ta in kana so ka biya a sama in ya haya samar sai kuma da kan fara ake take da kamera tare da ya haka ko mutanen mu da yake ba a bin ba haƙƙi ka gani ba karatu ba ma bin haƙƙin saboda ba mu da karatu yanzu mutum ya mutu a asibiti kun arna ne kafin abin ne shi sai sun bincika ba kuskuren likita bane ba ganganci bane ba kaza bane sai an tabbatar cewa lalle mutuwan nan ta kawai ta zo ne dole ya mutu amma ba wani ta hannun buwata na za su je su gani. ba mu da wannan. da ta tsaya wannan binciken sai a ce ai kai ka fiye abin da baka da Allah ba so jin da Allah ya kawo ya zaka wani abun ba Allah ne kawo mutum ne ya je ganganci a to duk sai da musu wannan bayani hatta wajen mutuwar nan aka yi kuskure da tsara ta mutum ya mutu ba ita ta duk waɗannan ya gaya mun yace duk suna faruwa da wajen sallar nan da wajen kula da haƙƙinsu da sake musu magunguna ko a rubuta maka magani da yawa kuma ka je ka siyo a ɗaya da rabi suna yi duk sai da likita ya gane ta kawai ba inci ya shiga kai har adawa tana shiga a shigar da wani ɗakin tiyata a buga wa likita cewa wannan fa sai shaddin ba a roƙe adawa mu ne farashi miliyan kawai a ƙara samun shi hmm? eh, shi yasa ba a san likita ya zama ɗan tiyata ba a san likita ya zama dan wata kungiya ba a san likita likita an san kawai tsaya a kan amma da likita ya shiga wani yanzu kai kana ADP har ka dan PDP ya ba kuma shiga hada abu da eh, ka gani sai siyasa ta shiga sai kawai kara ka ko dan OPC aka kai ta asibiti dan OPC ya sai kuma dan OPC sun fi karatu yanzu da yan opc ne masallaci ne bayan mun tashi kuma za a samu wani ne digiri ya tara kuma yara yan sakandare a koya musu kuma science a masallaci tun yaran suna kanana ba wai karatun da ake abokan sai dogara da shi ba a gida suke koya a yanzu da an zo jarabawa sai ka sun zo na daya duk wanda daga ana da babban dan boko a unguwa amma ba ruwansa da yaran unguwa ya tattara su ya ce to saboda jarabawa ku kuma kandida ta kyau bari dinga ba ku extra ne ba zai ba to shi ne wannan yanzu da muka kashe al'umma ba gofan ba a cikin kamar ya ya huro kuwa ya huro kuwa ‘Yan abin nan ne su ba, ‘yan ba ne. aka yi sai abin ne zulmatun ba abu ma fauka ba abu idan a kare da yadda zo dan ya kadiya rana abin ne shi mai lafiyar mara lafiyar da kina mai jiya sama da kina kuma ba a yi yanzu ka je asibitin kiristocin nan za ka je ka tara ta yi kuwa abin kan tsada kuna ji da a zagi Allah da tsadirin kashe kuma ba ya ka kashe za su yi kashi kwa su zagi Allah da zagi Allah da zagi Allah da zagi kuma su kashe ma idan tunda kirista kasu aka kai babban malami idan sa bai da lafiya ya fahimci wannan babban malami ne shi ko babban makin addini ne yau ga ka a a gaban kuma idan nan naka jari ne sai su kashe aiki sai su ɗaga mutum wani abu kana cewa kana kamar ka samu lafiya kwana biyu kwana kwaya yana suka shi aiki sai mutane da ce Allah ha kuma sa wa jami'a ce wanda idan sabi suka tafi ya hakuri kala hujjan mutum ba san arni ne ya kashe Ku dole na abubuwa muna da sakaci dole ne ainihin wato mu tashi ƴaƴan mu yi karatu duka biyu mutum ya fahimci addini ya fahimci zamani sai su tsare mana addinin mu da zamani amma ba haka ba dole kana kallo za ka je asibiti ka a kwaɗa hijabin a baka har ne da matar ka shiga ɗaki a kunai ba yadda za ka yi kuma ka ga mutum ya kwaɗe hannunsa matar ka ta buɗe farkin da ya sa a ciki in kai magana ce harkar lafiya ce ko za ka iya za ka iya yi ya kai shi ku fita maza da Allah mutane a fita a baka da da hmm? haka suke Allah ya kawai tsawon muna cikin abubuwa ta shi ne ai to to ba tura masu ba tura masu ba tura wannan fasali ne da ke kunshe da bayanai dangane ga farillan sallah ita fara'idu salati farillan sallah niyyatu salati almu'ayyana mutum ya kudure a zuciyarsa zai yi wannan sallah mai zaman kanta kamar azhar la'asar magariba insha asuba ya san ita sallar azahar din kamar yanzu misali kowa ya san asuba ke kan tsori tun daga gida ya yi niyya ne zai zo ya sallar asuba dan yazo a zuciyarsa zai dai cewa zai yi sallar asuba din da Allah ya dora masa sai ya kabbara kabbara da daga hannu suna tafiya ne tare akwai kala uku mutum zai iya haɗawa da kabbara da daga hannu Allahu akbar an yi tare ne ko ka fara yin kabbara Allahu akbar sai ka daga hannun daga baya ko kuma ka fara daga hannu sai ka sauke kuma sai ka yi kabbara wannan shine fukoki guda uku wanda ake shiga sallah da ka hada da kabbara ka daga hannu ko ka fara daga hannu kai kabbara ko kai kabbara sannan ka daga hannu ni wanda ya riga wani a cikin su babu ne hannaye daidai ka faɗa ne haka in sun yi nisa su zo kunne amma an ga ya haka ya kace za ki sama a gani tsawon su su kulle gajarta su kuma kafara tsawon su duka su yi tanan sunne kuma siffan mai jifa ya siffan mai jifa yake shi na hannayensa su yi yi ciki kaɗan ba haka wani ya fara yin haka ma sannan sai kuma wani wani alasu su ba sai ya haka haka aka ce ka ɗago su aka suranda ba kai wa Allah yanzu ko a filin daga ne kai haka kyale ka aiki ko a filin daga in aka haka za a yi shutu kai haka sai an tabbata ka sallama hakan da kake Allah na sallama ma ba ni da wani kuma la haula wala quwwata illa billah ba karfi kuma da bara ta kare yawa wani kuma sai haka kamar yana hukan wani abu kawai haka sai haka ai to ake ka ga Allahu akbar za a yi bayani na insha Allah fara'idu salati niyyatu salati al kai niyan wannan sallah wato mu'ayyana wacce ka ayyana ta a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha wata kabiratul ihram da kabbaran harama wannan kabbara ta farko da ake kiranta kabbaran harama ita ce alamar mutum ya shiga sallah kuma za mu ga lafazi biyu ne a cikinta Allahu akbar wasu na kuskure na ce Allah to ai ba suna Allah bane wannan Allah to ake nan tsakiyar harshen ka ka tara iska a nan ɗin gefen bakin ka guda biyu kai ta Allah Allah ba Allah ba Allah saboda ismul jalala ka'ida idan dai wani abu bai rigaye shi na kasra ba za a yi tafsirin sa Allahu ak akwai masu ta aku aku aku yau aku bar aku bar kenan ak in ka ɗauka alif ne alif ne da tashi da wasali sama ya ɗauri kaulatan ko ba ka ba ak ka gani alif da tashi da wasali sama shine a ak ya dauri saula to haka za ka ak batin nan da fataha shi ta ita ce ba bar ta dauri ba ta dauri rama to kaga a auren ba rufa alif da tashi da wasali sama shine a ak ya dauri saula ba da wasali sama ita ce ba bar ta dauri ba to ina aka sami ta dauri ra kaga a gurin ba alif akwai wasu ta aka? ba in ka ce ba ba ka sa aliki tsakanin gajara to ina alikun wannan jan da kai na madda ina yi ta ga babu shi ya sa mai ya ce wani ya hazazu maddil baki mutum mutukar ya ja ba sallar da ta kana jan ba din nan sallar da ta ko liman ne kai a shirya a sa wannan ko a gyara mu illa dan ne kuma kai da ma sallar da ka ɓaci. shi ya ake fa kam min musallin laysa lahu min salati da yawa mutum yakan yi sanna amma tun da yake bai taɓa yin ko raka'a ɗaya ba yana ta yi yana ta yi ba yi ne baya ba amma bai yadda aka ce ba bai iya kabbara ba kabbara ko ita ce ruhin sallah in ba kai kabbara ba ka ma shiga ba ce Allahu akbar aku ku yanzu ina kaulanta aka masa rufa a nan shi da aka yi alif da tabi da wani tabi shine a aka ya dauri kaulanta ba da wani tabi ce ba bar ta daura ina aka samu rufa a gurin ba rufa ba ta ta ce a kanta alifa ta ne a kanta kauna ta dauri ne a kanta rama dauri ne a kanta ana mata dauri ne saboda arzu lissuko amma asalin rufa ne a kanta sai a mata madda arzu lissuko bar sai ka dauri wal qiyamu laha da tsayuwa domin ai kabbara harama wannan tsayawa da ake a tsaye dan ba a yin kabbara harama a zaune sannan a yi a tsaye za a yi daidai mutum bai da lafiya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ba zai iya sallah a tsaye ba ya zauna wanda ba zai iya a zaune ba ya kwanta shine can ga malamin zai mana bayani hali hudu na wajibi da hali uku na mustahabi in mutum bai iya tsaye ba ya jingina in bai iya a jingina ba ya zauna in ba zai iya a zaune ba ya jingina in ba zai iya ba ya kwanta wal fatihatu da karatun fatiha idan mutum ya yi kabbara ainihin wato ta harama abin da yake kamar yadda zuwa hadisi yana cewa iftahu salatu at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa ta'liluha at-taslim yana cewa mabudin sallah kamar kai mata ki kenan shine kaje kai alwala shigarta kuma kai tsaye shine kabbara alaman kafuta kuma shine sallama da aka ci abin da aka yi shi kafin sallama a cikin sallaye, eh? mutum ya riga ya sallama ya je ya tsari, ko ya tusa ai kaga ba sallama ta rushe ba tunda an riga yi sallama to wal qiyamu laha da tsayuwa domin yin kabbara harama wannan ma wajibi ne wal fatihatu da yin karatun fatiha karatun fatiha shi ma wajibi ne ba fatiha ba a karanci fatiha fatiha ina fatiha ne fatiha fatiha ake cewa Fatiha fatihatul kitab an kira ta da wannan suna saboda take murfin alqur'ani na nan bangon yasa ake cewa daga ina zuwa ina in kace daga bakara zuwa nasi ina ka baro fatiha kuskure ne masu cewa daga bakara zuwa nasi ina ka fatiha sai dai daga fatiha zuwa nasi wato fatiha ta yi gajarta idan ba ka ta alisaji sai duka mustahul qur'an din gaba na aka sai an fara cewa daga fatiha zuwa nasi cewa daga bakara zuwa nasi kafin da fatiha daga alqur'ani ke tunda a wannan lissafin babu ka wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun fatiha war ruku'u da kuma a tabbatar mutum ya yi cikakken ruku'u cikakken ruku'u shi ne wanda an zuba ruwa a bayan ka ba zai gangare ba idan mutum zai ruku'u yana tsaye haka ƙafafuwansa sun kalli gabar hannayensa ba sun kalli gabar in ya tashi hannayensa zai rike gwiwa rike gwiwa ake yi sai kai haka da doron bayan in kafanka suka karkace to ruku'u ba zai kyau ba dole sun kalli gabar to da kai haka sai ga gadon bayan ka ya tsaya za a iya ɗora ruwa a kansa a zuba ma bai garan ko ina ba amma ba sai haka suna leƙen baya ko ne haka ya goho rukuku ne ba wanda Allah suna alaihi salama ya ga wani a haka yake wannan da ya mutu ba zai huta addinin manzo Allah ba goho ya ce wannan da ya mutu a haka ba zai cika da kalmar shahada ba saboda sallarsa ba ta yi kuma ya ga wani ya shigo masallacin zo ya wannan ya faki ba lada ba yawa sai da ya gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce fa salli ka innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba sai ba hakko uku ana hudin annabi ya koya masa yadda ake yace in kai ruku'u bayan ka idaidaita in dai ba ta rashin lafiya gare ka ba rashin lafiya ko uzuri ne in dai lafiyar kalau to bayan ka idaidaita sai dai ugun ka ne da ma riga ko ta umurta ko ta karewa ko kuma tsufa ko wani abu to amma in dai lafiyar kalau to wajibi ka daidaita shi amma ka ka tambayi wani malam bayan na daidaita kuwa sai ce to ba dan zuba ruwa a buta mu gani sai dan zuba ruwa a ga ina ya faranya in yi haka to kaga bayan ya zama indaralo in ya indararon gaba ko indararon baya to akwai gyara sai ke dan daguwa sama kaɗan ta dan dagu ko ke da ɗari ƙasa kaɗan ya kaɗai ƙara ya zaki tsirarawa ya ce yanzu kaga ina tsirarawa sai ya baje a bayanka da ya gaba bai baya ba ya nuna bayanka ya yi lebur da ya indaralo ba amma ka in dararo ana zuba tsirriye baya ko ana zuba tsirriye gaba to ya nuna kayi ciki ko kayi waje shi ko so ake a daidaita shi shi yasa mai iziya yace in ma za a koya ma ruku'u ta zo da ƙarya kana yi ruku'u sai a tsora ƙarya a baya a gani in an ga ta tankaɗe gaba to sai a ce ɗan ɗauko baya in ka ga ta tankaɗe baya sai a ce ɗan yi ciki eh sai an zo na dan akwai da shi a babun gawa za a a babun kalla wannan dogon za a والركوع شين din nan, دينن والرفع منه da kuma dagowa da ake yi daga ruku'u shi ma wajen dagowa ba da gudu ba mutum yana dagowa yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu shi ma haka zai dago a hankali sai kuma ya tsaya tak yadda daga nesa aka ce malam mutumin can a yaya yake zai ce a tsaye sai an tabbata a tsaye kake kafin ka samu sujjada amma ne yana dagowa kafin ya daidaita sai ka ci ya danna ya wasu judu alal jabahati da yin sujjada kan goshi da hanci wannan hancin wasu baya taɓa ƙasa. sai ka hango mutum hancinsa tsakaninsa da ƙasa wajen rabin kilomita to me zai sun ka taɓa shi da nan da nan in ba su taɓa ƙasa ba sallah ba sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda hancinsa baya taɓa ƙasa dole sai kayo ƙasa da shi shine kankan da kai din dama yasa ga ba a yi kowa sujjada sai Allah saboda duk duniya ba wanda ya isa ka makala hancinka a cikin ƙasa ka goshinka da fuska ka duk kai ƙasa saboda shi in ba Allah ba shine gayan kankan da kai wannan aka ce shi ɗan yayi to ɗaya yake ba zai ba wallahi sakamakon sa Allah ya tsine masa albarka ya kore shi daga aljanna mu kuma aka ce mu je mu kai ta dan mu shiga aljanna to shi yasa shi dan sai ya zo nuna maka ba yadda aka ce ai sai gyara ma ko ya bata ma sai ce ma dan daga sama ai ka daga ko kuma ce yi da nan sai ka ga wanda nan ma yake sujada shin ma da hancin ba sa taba kasa san karshen kansa zaka ga wani goho saboda tsabar gayu wai kada na tsinka ya baki ko kalin sa kada ya abin nan ta ji a karya ba guga a lahira mutum ya kima والرفع منه da karbuwa daga sujada, wal i'tidalu da daidaituwa tilas mutum ya daidaita a cikin ruku'unsa da dagowansa da tafiya sujjadansa da dagowa daga sujjada a yi su a daidaice wa kumaninatu da kuma nutsuwa duk wani abin za a yi shi ne cikin nutsuwa nutsuwar zuci da nutsuwar fili ko ai gan ka kai ga kana majaketa ko kana soshe soshe ko kana waiwaye ko kana daga kai sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi idan mutum yana sallah yayi waiwaye ne hukuncin sa yace wannan shedan ne ya kauce wani abu a cikin ibada haka in ya daga kansa sama kai ce to ne daga kansa sama ya kiyaye Allah ya kiyaye kada shedan kada a kauce masa idon sa rana wata rana wata rana ya ji an kauce masa idon sa aka ce mai ɗagowa fa kafin da ya ɗago ya ce wannan ai wato ka masalin limari ya hamilu alfara wanda ya zama kamar jaki ko Allah ya mayar da kansa wata ya koma kan jaki malamai suka ce a ah, sai ga mutane suna ta ɗagowa din Allah ya mayar da kansa irin na jaki ba sai aka ce ai ma'ana ake nufi basira za a kwashe masa a mayar da shi miyar yadda jaki yake والترتيب بين فرائضها da kuma jerantawa da bibiya tsakanin farillan sallah a yi su a jere kamar yadda suka zo a jeren kada mutum ya fara sallah ta ƙasa isama ko ya fara ta gefe ne baya yadda ya ke a jeren nan haka za a yi ta ba a yau mutum musamaha ya fara ta daga zaune ba sai dai in nafila ce nafila ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya ta a zaune yana da rabin ladan wanda ya a tsaye nafila mutum yana iya a zaune ko da zai iya a tsaye amma ladansa ya ragu in ana ba da ɗari shi sai a bashi hamsin wasalamu da kuma yin sallama yin sallama assalamu alaikum akwai a ce assalamu in kace salamu ka ɓaci assalamu da masu cewa salamu alaikum wannan abin da ake cirewa shi ma a nan a shigo da ita wa julusuhu allazi yuqarinuhu da zamansa wanda yuqarinuhu yake haɗa shi da yin sallama wannan zama da yake haɗa shi da yin sallama shi ma yana ciki wa shartu niyyati sharaɗin niyya kuma muqaranatuha li takbiratil ihram a haɗa ta da kabbaran harama shine sharaɗin niyya niyya din dama mun san mutum tun da ya fito daga gida a niyya yake ka ɗauki buta ka je ka kama ruwa kayo alwala ka taho masallaci kana addu'a Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa sam'i nuran wa fi nuran an nuran an nuran wa nuran wa nuran wa nuran duk wannan addu'a ita ake yin za mu masallaci kana zuwa kofar masallaci kuma kafin ka shiga masallaci sai ka shigo da kafar dama sai ka ce a'udhu billahi al-azim wa bi yadihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir اللهم افتحني أبواب رحمتك اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم haka ake shiga masallaci da dama ake shigowa da hagu ake fita da waɗannan addu'o'in guda uku za mu zo wannan littafin na hikinin musulun in mun kare wannan shi za mu sa wannan littafi yana ɗauke da addu'o'i na kwanciya na bacci na tashi na shiga kasuwa na fitowa na tafiya dan kowa ya san irin addu'a da yake in ba haka ba iblis ya raku zuwa wa qabiluhu min haythu la tarawna Allah ya ce iblis yana nan da rindinarsa suna shirin su kai muku hari ta inda ba zuwa to shi yasa waɗannan addu'o'i wajibi mutum ya kiyaye su shiga gida ma akwai addu'an da yake ba ko za zo kama ka gida ba sai ka ce bismillah kafin ka shiga gida sai ka ce bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna to duk iblis da suka yi ma rakiya suka ja ka sai su koma in kuma za ku fito ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك an أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل Alayya. wannan addu'a ita ce kamar wato kau dabaran da zaka fito daga gida in ka karanta ta Allah sai tsare ka duk sharrin makirai haka je gida haka je unguwa ka dawo wa sunanha sunnoninta al’iƙamatu tayar da iƙama. ma'ana wato yin iƙama ɗin nan yana daga cikin wato sunnoni masu ƙarfi na sallah wa suratu allati ba'da al-fatiha da kuma karatun sura wacce ake yanta bayan an karanta fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin yin karatun ita sura ɗin wa sirru fi ma yusarru fihi da asurtawa a gurin da ake asurtawa akwai wuraren da ake asirtawa kamar sallan azahar gabaki ɗayanta da la'asar gabaki ɗayanta da ɗayan ƙarshe ta magariba da biyun ƙarshe ta isha waɗannan duk karatun su asirranta ake yi amma biyun farko na magariba da biyun farko na isha da kuma sallan asuba raka a shidan nan biyun farko na magariba biyun farko na isha da biyun da biyun asuba raka'a nan kenan shida waɗannan su kadai ake a bayyana a sallan farilla ta kenan inda ake asirtawa a sallah ya fi yawa Eh? a zahar gaba ɗaya raka a hudu ce a ɓoye ake asar gaba ki ɗaya a ɓoye ake nawa kenan takwas ɗayan magariba tara biyun isha goma sha ɗaya ta ganda ake asassawa shi ne goma sha ɗaya inda kuma ake a bayyane shi ne shida in an haɗa raka a goma sha bakwai ita ce ta da kullum mutum sai ya yi ta ba a ɗauke masa ko ɗaya sai a lokacin tafiya za a ɗan rage masa wasu wal jaharu fi ma yi jaharu fihi da kuma bayyanawa a guraren da ake bayyanawa akwai guraren da ake karatu a fili a bayyana shi kai ma in ka zo nan sai ka bayyana kayi a fili kamar wani gurare kenan kamar wanda muka lissafa da wajen kabbara da sauransu duk wannan a bayyana ake yi wa sami Allahu liman hamida da kuma faɗar sami Allahu liman hamidahu ga wanda ya taso daga ainihin wato ruku'u ya ɗago yana da faɗar wannan wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula duk kabbarorin sallah ga baki ɗayan su sunna ne in dan da kabbara farko kabbara farko ita ce farilla in ba a yi ta ba a shiga sallah ba an gane ko mutum zai kabbara in zai tafi ruku'u zai kabbara in zai dago zai kabbara in zai tafi sujjada zai kabbara in zai dago zai kabbara in zai koma sujjada zai kabbara in zai dago ka kowace raka'a tana da kabbarori guda shida ko to amma aka ce na farkon shine kawai wajibi ta shiga sallar na ita ce tilas ita wannan mutum da yi ta ba ko ya manta ta to ya manta sallah gaba daya amma sauran idan an manta su ana iya yin sujjada a bakacin su wata da tahiyoyin nan guda biyu tahiyan farko da tahiya ta biyu duk waɗannan su ma suna daga cikin wato abin da ake so mutum ya kiyaye su ya iya su sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaunar da mu koya mana tahiya kamar yadda yake zaunar da mu koya mana karatun alqur'ani domin ka ga wajibi ne a makarantun alluna da islamiyya alaramma a rubuta yara abin nan wato tahiya allo su haddace ta haka sahabbai suka ce ana sai an rubuta mu tahiya a jikin allo sun haddace sun yi tilawarta sun yi fatinta don mahimmancinta a cikin sallah to haka ya kamata amma in sai ka ba attahiyatu lillahi bai ma iya attahiyatu lillah in kace attahiyatu ba kai shadda ba kuma ya tsinga akwai shadda a kanta a attahiyatu lillah ko wa wadakiyatu lillah والطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine bakin tahiya in kai haka kai tayya sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid sai ka nemi tsari daga bala'in nan guda hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yayi sallah kafin ya fita ya nemi tsarin Allah ya tsare shi bala'i hudu اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Allah ka tsare ni azabar wutar jahannama Allah ka tsare ni kabari Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa shine ka zauna baka aikin lahira ko baka amfanuwa a duniya fitinar mutuwa kuma rashin cika da imani fitinar kuma masihi dajjal shine wato wato in dujar ya bayyana in ya kaɗa ganga ka bi shi ko ya zo da wani abu baki ka yadda cewa lallai dujar ya cancanta a bi shi a kwarara abu dujar Allah ya kiyaye shi ma ba wal julusu lahuma da zama domin yin tanyan farko da zama ta biyu shi ma wannan yana daga cikin wato abin da sallah wa taqdimul fatihati ala surati da gabatar da karatun fatiha kafin a zo karatu sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin qafa'ul jami'i a wajen karatun Fatiha yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya a nan ya faktu ya dan tsaya if sai ce arrahmanir rahim sai tsaya maliki ko maliki kira'a biyu maliki yawmiddin sai tsaya iyyaka nan in an kula wannan yadin akwai shadda a kanta iyaka akwai masu cewa iyaka iyaka in ka ce iyaka ka ka kwashe wannan shadda ba ji motsinta ba iyaka na budu baɗin nan a ne a kanta akwai masu cewa na adidu kuma ainun yana fitowa ne daga waqtul a waqtul halq shi wannan halq makogaro rufa guda shida ne na laraba suke zuwa daga jikinsa can kasansa daidai inda in loma ta je ba ta dawowa sai dai a amanta nan gurin abin da yake fitowa hamza da ha hamza da ha babba ha ha daga can suke fitowa nan kuma tsakiyar makogaro har sabi ne suke fitowa daga jikinsa akwai ainun akwai kuma ha'un ha'un ha ha da ha ha da ha za ka yi daga suke fitowa ha ha nan kuma ƙarshen sanan ra da ha ha da ra in za ka ke ji kamar ka farkar wani abu in za ka faɗi ra da ha sai ka ji kamar kana karkaro majina ha ha ha ha ha daga nan ike fitowa ha ha in kai yau gaba kaɗan kuma ka hawa kan harshe can ƙarshen harshe kuma ƙarshen makogaro kuma farkon harshe nan kuma ka take fitowa ka yasa ka ji ka baka jin alamar kankara a jikinta saboda ta dawo kan harshe ita ake kira can asal lisan qaribun min al-hal daga nan take fitowa to alhamdulillah in ka zo iyyaka na na na budu na budu ba na'a in ka ce na'a to ka faɗi can ta ƙarshen kenan ka mai da shi alif in ka ka matso da ita nan ta za tsakiyar makogaro ta koma aini iyyaka na na'budu bu rufa ake ake iyyaka budu. وإياك نستعين نستعين اهدنا الصاء شي صاء اللي هنا بتوعنا ده ظهر اللسان سيكو انت عم تسكى تاء شبتكين وانا اللي بنانا دنا وانا قنجرا كماتو ده وانا ما صاء با إذا تسينو لك إذا ظهر اللسان بطارد إذا كما صاء wannan sarfin lisan ma iltisaqihi bi ru'usi sana'il kulliya wannan gefen harshen ya taba hakori ana ake fi samun ca wata ake ce mata ca da Hausa fa aka fara fa sai ka kalle harshen ka ya taba ka na sama to shine ake samun wannan fa din ita kuma wannan ta ita ce ta Hausa sun kekashashiya shi da ba Hausa ita mata kekashashiya abin da zai kekashiya ai ba bukatar iska ita kuma wannan ba ke kashashiya ba ce ya sa ake ce mata fa fa sai an samu iska a nan da nan ta bi kenan ko shi ne ta ihdina siratan ihdina sirata fa shi ma fa a tsakiyar harshe yake yana bukatar iska a kuma su bambancin su da ta nan da dal su uku mafitan su daya da ta da da da kuma fa mafitan su daya amma bambancin su wannan ana karkata harshe a fa fa فقال اهدنا الصراط صراط ومن جاء ومن تع ومن تمطى اهدنا الصراط المستقيم ق ونكون مستقيم تشين يعني صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai mutum ya karkata harshensa ya ɗan taɓa nan Allah ya ɗan karkace haka ya karkata ya taɓa gefen haka kuma wannan na sama ya taɓa sama har da aka ya fito da shi haka yanzu baka karkata shi shi yasa wannan duk duniya ba masu shi sai larabawa abba abdadu duk duniya ba wata yare da take da dadu sai larabawa shi yasa ake da mutane wahala wani ce wani rani wani ce wani ba wani ce wani tani ko wani amma wani ba abba wani bali kowa ya gwargwadonsa Allah zai kama kan gwargwada abin da za ka iya ne kake amma ya san wanda ba zai ba za ka iya ba ya san wanda za ka iya kake kai to wanda za ka iya kake kai shi ake so kai والتسلي والتسلي taslimatu saniya da kuma yin sallama ta biyu wa salisatu lil ma'mumi da kuma sallama ainihin wato ta uku ta biyun da yake ta tabbata akwai ta daya akwai ta biyu amma ta uku wannan hadisin da ya zai kawo ta bai tabbata ba za ka kwaya biya ke shi fita daga sallama sallama ma ita kanta kala kala kala hudu ce akwai lokacin da mutum zai ce assalamu alaikum kwaya ɗaya ya zo annabi ya yi ɗaya tak ita ma ba an gama ba sai tak din ma ta yi amma kuma lokacin da za ka yi biyu shi ma ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na kenan to ita wannan biyun ma tana da kala uku za ka iya ta kuma taron assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah me bambancin su da waccan a bangaren dama an kara wa baraka amma a hagu ba kara za ku kai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum me bambancin su kuma nan an ce wa rahmatullah nan ko ba faɗa ba can kuma an ce wa rahmatullah wa barakatuhu nan kuma an ce wa rahmatullahi kawai to duk waɗannan guda hudu dukkan sun tabbata hadisai ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don haka ɗaya tana nan in kai ɗaya sallaka ka tayi in kai biyu sallaka tayi yi ladanka ya karu in kai biyu mai wannan kalar tayi in kai biyu mai wannan kalar tayi duk sun zo a cikin hadisi Ni za ke sa a dinga ce manyan ta kai ana karatu in ba ka bai kaje kace babu abu addini kuma ya kai gaba ka ji ka tara a kai, ka yi ka same shi tunda addinin faɗi gare shi wani littafin ma ko ganin sa baka tsaya na mujalladi dubu ana cewa kuma duk bayanin addini ya yi tallafi ta mu malamin da ya rubuta za ka kalla ba kai ya fi karanta ba da ake iya rubuta wannan albarkar rayuwa ne da ganin wasu kafin Allah ya rayuwa ta albarka yanzu imamu suyuti ya kai canta banda ya rubuta in kana lissafawa kwanakinsa kullum shafi daya tun daga haihuwarsa a fara lissafi kullum ya rubuta shafi daya tun da aka haife shi har in zuwa mutuwarsa sai kwanakin sun kare tafan ba su kare Ta zai wannan bai aikin banza ba bai zaman banza a duniya ba ya biya farashin zamanta a duniya shi kuma su jiko aka ce kullum kuɗin da ya ciyar a addini inda ya kalli safo ranakunsa shi kuma kullum a ce jirhani kullum jirhani kullum jirhani to sai kwanakinsa sun kare dirhamin da ya bayar suna shi ma na ya farashi da alaji a fara lissafowa da wazobiya ta yi shekara da cikin da biyar yanzu shekara cikin da biyar a maka cikin da biyar yawa ne a yi eh, kaga ta yi kaba'i والجهر بالتسليمة الواجبة دكو kuma bayyanar عجيلي fatiha a fili ba a yin taɓoyi mutum sai ka ji wani baba shi yasa sahabbai suka jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama duk suna ji saboda sallama su ake ayi ta a fili kowa in ijiyo Wa salatu ala الله sallallahu alaihi wa sallam da kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato salati wannan mun yi bayanin sa wa sujudu ala al-ardi lalle sujjada a yi ta akan hanci da goshi wal kaffaini da tafukan hannu guda biyu su ma su kalli gabas akwai masu tsora su haka su wani noke su shigo da su ciki Buna su ake so kai nan saka ka samu iska ka buɗa haka sai dai idan ana matsale a cikin sauri wa rukbataini da gwiwoyinka su ma su taɓa ƙasa wa afrasul qadamaini da kuma gefen kafafuwa gefen kafafuwa nan haka za ka lambata kafar in dai ba ciwo gare ka ba haka za ka lambata kafar nan shine zai taɓa ƙasar shine afras din nan ba haka ake biyar su ba kan nan shine zai taɓa ƙasa sai ka lambata su wa suturatu da kuma sanya sutura ya ghairin ma'amuni ga wani mamu shine mai sallah ɗaya da liman kenan liman dole ya sa sutura haka mamu dole ya sa sutura inda ana tunanin wani abu zai gitta wa aqalluha mafi karancin sutura zila zurumhin wato kaurin goron mashi goron mashi ga waɗanda suka kama yaki shi aka ba su misali da goron mashi don mashi goron ba ta wuce tsawon hannu a ka'idar mashi dan so kake yi ya zama yana kusa da kai ko da amma wasu kan mashi mummuna na haka ga ya kusa ta na wannan na ba yaki bane na zama ranar sallah amma na yaki ba ya kaiwa tsawon haka da fadin haka ya tulu zira'in zahirin da kuma tsawon wato ya kai tsawon zira'i zira'i shine daga nan hammataka zuwa ƙarshen yan shi ne zira'i ɗaya zahirin kuma abin da za a sutura da shi ya zama tsaftatacce ne kada ɗauka abu mai najasa ka sa shi a gaban ka kana sutura da shi sabitin kuma ya abin ya zama tabbatacce ne ba abin da zai gudu ba kada ka yi da yaro in ka ce yaro tsaya a nan kai mun sutura in ya hango na abin wasa sai ya gudu ko ka ɗaure wata tinkiya in ta hango harawa sai ce ga mata baka to dole ya zama sabitin abin tabbatacce ne ba mai motsi ba ne kuma gairin mushawashin ba abin da zai sa maka ta shiru kamar ka sa talabijin a gaba kana tsira da ita kana kallon labaran Lagos Ta kaga nan zai ja hankalinka duk wani abin da yake a mai wasa mai launi ko wani abu ko wani abu da zai dinga jujjuyawa kana kallon sa ka ce ka yi sutura da shi wannan kai ma ka san zuciyarka ba za ta nutsu ba ko mutum ya ya aje bangur kudi kana tsira sai iska ta dan fara kaɗawa wani ya gani gargajiya bari kada yi sujjada yau tura ya fitar to duk abin da zai sama tashwishi mushawwash shi ne abin da yake daukan hankali yana sama wato yana jan hankalinsa zuwa ga kallonsa wannan shi ma ba za a yi sutura da shi ba to alhamdulillah sai a tsaya ana a tashi wa fadailuha na'am sai ka ce in za a yi sallah mutum zai eh ya sa kayansa a gaba ai ba su kiraye da su ba tsare su yake eh. in za ka tsara kayanka kuma a nan tsakiya za ka sa a tsakiya ake sa su yadda an kai su gada cikin ka na karewa ba nesa za ka yi da su ba in kai nesa da kuma sai bincika ya ruga da gudu eh akwai mutum yana tafiya wannan dan yatsa wannan dunkula wannan zai yi ya haka wannan ku dama haka ake dora shi kan nan wannan kuma sai ka dora shi a haka a haka za ka dora shi to wannan din kana iya yin haka ta dinga kada shi hagu da dama lokacin da kake taliya kana kada shi hagu da dama shi yayi hakan ko ka tsaye da shi tak da ma ko na abu da mutane suke in an gama ya kafin a sallama ko zai aka far wannan hakan da ake a buɗe ɗan yatsu far din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce ya ɗayan ku suna sahiya sai su dinga watsa hannayen su sai ka ce jelar doki ai jelar doki ne ke wannan kore kuda da ita sai kuda ne ya dame ka wannan an hana shi a cikin sallah manzon Allah ya hana siffofin dabbobi guda bakwai a cikin sallah ya ce duk mai kwaikwayon dabba a guri bakwai a cikin sallah sallah ta tana cikin hatsari an nakaru kan nakaru ke yake tattake irin tattaken zakara ko mu muke sa tattaken zuciya shine muke dinga das das wai yayi sujada ke wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al-iltifat kal tifat sa'alab waiwaye irin waiwayen dila dila saboda rashin amincinsa ko ruwa zai sha yana yana waiwayawa sannan kuma yake al-buruk ka burukul ba'ir durkuso irin durkusan wato raƙumi shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan kada hannu irin kada irin yadda doki yake kada gelarsa shi ma wannan ainihin wato an hana shi a cikin sallah sannan kuma an hana ainihin wato iki'a ka iki'a kalbi mutum ya wato buɗa haka ya zauna a cikin ƙafafuwansa kamar yadda biri yake yi shi ma wannan an hana sannan kuma an hana ainihin wato a eh, shimfiɗa hannu haka nan mutum ya shimfiɗa nan a akan ƙasa kamar yadda zakuna suke yi shi ma wannan an hana a wajen sujjada waɗannan sufofin guda shida su ne suka zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbobi ne kada a kuskura a koyi da su a cikin nan Shin da hannu irin na zaki da kuma waiwaye irin na dula da tattake irin na kuciya da kuma ainihin wato tsugunno irin tsugunnan kare da kuma durkuso irin durkusan wato a raƙumi da kuma ainihin wato kada yan hannu irin yadda doki yake kada jelarsa yace waɗannan duka sufofin dabbobi ne bai kamata mutum ya dinga kwakwaransa a cikin sallah ba nan tafin ake so su taɓa ƙasa iya wannan tafin amma ba yin haka nan ɗin suke ɗora a ƙasa ko masu ɗora nan din sa ƙasa kan nan ɗin nan iya nan shi ake so taɓa ƙasa kuma ya kalli gaba ba a yi haka da shi ba a yi haka da shi don Allah ta yafa walli waje haka shatarar masjidin haram ka kalli gabas da masu da kafafuwansu kuma su kudu da arewa su ma su ake su juya su su kalli gabas sai ji ko sai kullu eh sai kin kullu sai kin kullu sai ji ya haka ke ai ka ga haka ne ba su ake ka sa ku daidai kunnan ka haka yadda ko da abin nan ne yadda su wuce kunnan ka ba haka mutu ake so ya sa su kalli gaba sai dora su akan ka da wanda awon da bai duka to haka in ka gyara masa ya ka kama ya gyara in ka kama shi ka gyara masa in bai fahimta wa sai ya yi jima na ba sai da na umar ne aka ga mutum da daidai ba sai a kama shi a juya da karfi saboda mutanen sun tarbiyyar sun tabbatar ba mai tsauraka fiye da wanda zai gyara ma ibada amma yanzu wani wajen gyaran ibadan nan ma yake kamar kare na wallan ma ta maka fa'i ka gani dan da ba kafa kafa ya ba ka duka ake da bulala wallahi sai na Umar da bulala in ya ga mutum ya wani abin da bai dace ba zai kira ke mai bulala kuna alƙalin ne ya tambayi ma Malik hadisi a tsaye yake kana alƙalin za ka yi mun tambayar magana annaba tsaye da rashin ladabi da kwanta amma bulala shi alƙali ya kwanta Imam Malik shi malami ne ba alƙali bane amma ya tura ba bulala ashirin yake to hadisi ashirin zan ba kai Allah ina roƙon a ƙara mun gula daga a ƙara mun yawan hadisa sai a kuma tare da da da ka bara suke wasu kuma an ce makaru shekaran jiya ba an yi bayani cewa abubuwa guda uku sun haɗawa wani sahabi ya taho da gudu ya yi ruku'u a baya ya kuma rubutuke ya shiga cikin sauwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zadaka Allahu sirkan ala ta Allah ƙara ma kwaɗayi wala ta kada ka ƙara wa ko wala ta ko wala ta adda ka gani to amma wala ta shine Allah ya ƙara maka kwaɗayi kar ka ƙara sai ka ce a cikin ukun wanne ne ka a ƙara sai aka ce gudun annabi ya hana a ƙara don shi ya zo a hadisi daban yana cewa idza atitum salatu fa alaykum bisakina wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu wa la tusrifu kada ku gudu in ana sallah an an da sallah kaka fita da gudu ka tafi a hankali abin da ya tsere ma ka cika wanda kuma ka samu ka sallata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma mutum ya shigo masallacin nan kafin ya kawo sunan sau ya ga an yi ruku zai iya yin kabbararsa daga nan Allahu akbar sai ya ruku in ya so ko bayan an dago daga ruku'un sai ya ƙara so cike sau ko kuma ana ana ruku'un ma ya taho a disike shiga cikin sau wannan mun ce da Abu Huraira da Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Abbas duk sun ce yin haka ya bai saba ma sunna ba kabbara kai tana shi abin da ke yi mana a kan wajen niyya a kabbara kula ai an ce kabbara farko ita ce wajibi don ba ita bi bayan wannan ba sa ta alisa ba ka ga fatiha ma ta tsere a lokacin tunda ya samu ya yi karatun fatiha ka gani mahallin ya tsere Thank <laughs> you. Yeah. dan ku ba shi naman kaji sosai miliyan ɗari da ya ya bai shi ba na akwai na aka taɓa wani liman yunwa ce a ce yake haka zo na ta giya aka daɗe ashe iyalansa suna can ba abun wannan aka daɗe aka daɗe bai salama ba ashe shi ya manta kwata kwata sallah aiki ma mu suna jira ai salama aka daɗe aka daɗe can sai ce Allah ya sauke sallama ba da sallama Allah ya sauke sai masallaci yake ce kuma Allah ka fara akira masallaci kai wallahi na wani sallah ne yace kan na bar yara abin nan ana ta tunanin masarar da za a samu shine nazo aka tada sallah yanzu ba za a abincin yamma shi shi yasa da aka zo yake tun da aka fara sallah ni ban fara kama aka ina so da gani a zaune kuma ma sai hankali na ya fita kwata kwata a cewa sallah ake da haka da na gama tunani na kan na gaba wata hanya da za a samu wannan masara shi ne kawai na ce Allah ya sauke na da wani ga shi kai mamu a baya da amma idan ko rashin lafiya ke ɗaya kenan imma dai bai koshi ba da aka mutum ya ɗaga muryarsa da ɗayin wa yake jawo na biyu kuma ko rashin lafiya na uku ko haka muryar ta take haka Allah ya halicce ta ba ta da yawa ko kuma ainihin baya yi ne da ganda don kuka tabbatar in ukun nan ne in na farko ne to za a fara kawo buhungunan masara idan na biyu ne kuma halitta ne ke ku hakuri in na uku ne a in na uku ne kuma sai a ci akara maka lata ke dan daga murya mu dinga ki ko to yawa wannan ibrahim ne idan an yi kabbara harama ya kan ji an yi shiru kafin a fara karatun fatiha ana yin du'a istifta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sayyidina umar yana karantar da mata da yara wannan a gidansa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin wannan Allah ta'ala zai ba shi wani lada da sai an je lahira mutum zai kai kan ma faɗe shi abun ya maka ka ga girman ka ko ka ga a'a a je lahira kawai akwai abubuwan da Allah yake kawai a rubuta sunan wanda ya so a ajiye masa da wani mutum ya gama alwala yace la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin nan an ce za a buɗe maka kofar aljanna takwas ranar alkiyama ka zaɓi wacce kake su amma aka ce wanda kuma bayan ya gama alwala ya yi wannan kuma yake subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika in yi wannan to a nan ba za ku faɗi ladan da za a ba ka ba sai a kai a rubuta sunanka a je aji shi kenan eh, gani ne na musamman eh ai za ki hada biyu an ji abin da ka ji na alheri to ka yi don ba ka ta ina za ka shigo ba ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin alheri kuka gani ka kula kan shi dan akwai wanda akan hanya aka yi masa gafara ya ga wani abin da ake tuntuntuɗe ana faduwa sai ya dauke shi ashe ashe a nan gafara take da ya wuce da bai samu gafara duk aikin da ya ashe bai cancanci gafara ba sai bai wannan ya dauke abin da zai cutar da mutane ce abin nan ana tuntuɗe ana faduwa bari in cire shi ya cire ya dauke sai ce ra'aytun rajula yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahar tariq kana tu'din nas hadithul muslim don haka akwai abubuwan yake la ta haƙiran da minar ma'arufu shay'an walau an talka a kaka bi wajehin farki yace kada ka wulakanta aikin alheri ko bai kankantar sa ko da ku haɗu da ɗan ne ka saka masa fuska to na wajen sallah mutum zai ɗora hannunsa a haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗora hannunsa a haka da muna yara an ce mana ciwon ciki annabi yake amma ba haka bane a cikin muwatta annabi yake taron mu annabawa an umarce mu in za mu sallah mu ɗora hannun mu a haka annabawa gaba ɗaya ce mu ɗora hannun mu a haka lokacin da muna yara ake faɗa ƴan kabali da ƴan sadan to lokacin ne aka raba gari aka dinga roshin juna ana kashe juna wannan suna cewa lalle sai an yi sadar wannan suna lalle sai an yi lokacin muna duka hakan kai akwai gidan da ba a shan kunu in suka dama kunu ba a sha sai a ce kunun yan kabali ne sai kuma a ce kunun yan sadar ne ko abin tarihi ta sauke sai a ce gidan su ne ake kabarin ko sadar in an ce kabala ake yi sai yan sadar su kisha in an ce sadar ake sai yan kabal su kisha to lokacin ba karatu akwai wanda yake gaya mai a fakwato sai da aka zanzanye ka nan zur aka zuba ma wani aka canna masa saboda kabalin da sadar to lokacin malamai gaskiya sun yi ta wasa da hankalin mutane ba sa nuna mutane abin da yake a rubuce sai da muka tashi tukuna muka fara karantawa sai gashi a cikin muwatta ta Imam Malik ya rawaito cikin babu salati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'asharal anbiya umirna an na ba imanina ala na fi salati mu ma da duk ba a yi gidan mu rigima ake duk har sun kai kabal sai duka ba a kabal cikin gari nan ba a kabal in kai kabal sai duka duk da yi kowa ba ya yi sai da muka zuwa muka gani lalle ashe annabi yayi sai muke yi amma da annabi bai ba za ba amma tun da mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to za mu shine kawai ka'ida malamai da gwanin su wanda ba ta yi su za ka zura ne da yawa shi haka ɗorawa kamawa kuma a yi haka a haka mutum ya kama nan ya ɗora haka za a tambaye su zuma ya su da yadda inda suka gani don ko ma akwai kari akwai ba wanda ma a haka yi ba abin da ka je ka wani kuma ya je can ƙaribin minal aurat sai ya tafi bindin cibiya kaga wani kuma ya dora a nan tsakanin murfin a murfin ciki da murfin abin nan kan da aka ce alas sadari ka gani a rike kuma a dora alas sadari shi ne ya zo in kana da muwafa ai dama babu wani da yake in baka wannan ba sallaka ka ba amma in kai ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda yake duk malaman duniya mazhabobin gaba daya ba wanda yake in mutum ya saki hannunsa sallar ka ba babu wanda ya faɗa sai dai in kai hakan kai sunna kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai da ka ladan da ake samu an yi haka na bin sunna in baka ba kai za ka sunan sunanka a cikin nan tunda dama kana tafiya ma ka a kai haka al'ada ce hannunka dama ta ke in kai sallar ka tayi ba wanda yake taɓa amma ladan da ake samu din kuma na hakan kai baka samu ba za ka je ka ga duk sallah ka gashi ko ina kayi ruku'u daidai kayi sujada daidai karatun fatiha daidai duk abin da kai daidai gashi amma dora hannunka anan shine baka ba za ka darajar da ake samu an yi wannan tunda annabi ya fara aka gani kai ba za ka samu wannan ba shi kadai ne kawai abin nan amma bai bata maka sallah ba sallah ta yi ha in ka kara ka kara sallah jami'in rika sani ne ga a'a Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin dama aiki bin suka zo al alqur'ani a hadi inna Allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ai bai kara sabon wa yuhibbu salihina ba to waɗannan guda biyun da Allah yake yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin ai mutatahhirin tawabina kuma sune salihina ka taba ganin tawabi zahiri ba salihi ba wannan ƙarin daman ka dubar sala babu shi ba hadisi ne kashi mu ne dai ka san mu komai muka ji dan wani dan daɗi ga shi ne muke wata iya gurin inda an ce tawabina an ce zahirina sai mu ƙara sabon shi ne eh. kamar matsuwa ta rashin lafiya ko ne ko matsuwa ta sau a'a matsuwa in dai akan gwiwa in dai akan gwiwoyinka guda biyu ka zauna ba shi ne na rafi ba zaman biri ba zaman biri aka ce zaman biri shine ka bude kafafuwan ka zauna a tsakanin a cikin zaman a cikin su kalan ba a kansu ba yan wato irin ka zauna a cikin su ka buɗa su ka shiga cikin shi ne zaman biri in ka kula da biri yadda yake shi yadda yake kan biyuwa a'a a wajen tayya in ba a wajen tayya bane yayi kamar zaman da zaka ka koma sujjada in kai irin haka yayi amma an zaman tayya ne in matsuwa ce za ka iya yin hakan amma in ba matsuwa ba ce ba za ka yi